Masu saurare barkanmu da warhaka. mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin mahallinka rayuwarka daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudisin. Shirin muhallinka rayuwarka yana mayar da hankali ne akan lamuran da suka shafi muhalli, sauyin yanayi, noma da kiwo. yake kuma zuwa muku duk mako a wannan tasha kuma a daidai wannan lokaci. A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Jigawa a tarayyar Najeriya ta yi da wani babban kamfanin samar da dabino na ƙasar Saudiya da kuma wani kamfanin ƙwararru da bunƙasa harkokin noman Najeriya. Babbar manufar wannan haɗin gwiwar ita ce bunƙasa noman dabino a jihar. ta hanyar bullo da dabarun noma na zamani da musayar fasahohi da kuma samar da jarin noma sai a biyo mu tun a watan fabrairun da ya gabata ne gwamnatin jihar jigawa da kamfanin na kasar saudiya suka sanya hannu kan yarjejeniyar alhaji muttaka namadi shine kwamishinan ayyukan noma a jihar ya yi ƙarin haske a game da yarjejeniyar. Yaya za a inganta sana'ar noman dabino a jihar Jigawa. Daga nan kuma da Allah ya sa wannan kamfani na Saudiya suka zo muka ɗauka muka shiga aka fara tattaunawa da su suka taho da tsare-tsaren kan cewa za su duba su ga yaya za a yi dabinan da muke da su a inganta su yaya lafiyarsu take kuma alhamdulillah wani abin alfahari da muke da shi a jihar nan mu muna da dabino da zaka ga a shekara yana yin 'ya'ya sau biyu to kaga wannan abun abun alfahari ne ga jihar jigawa da aka su kansu da suka zo wannan kamfani da ya zo na saudiya sai ke mamaki yadda muke shigo da dabino daga algeria ko daga waɗannan ƙasashe da suke nan mu kuma ga muna da albarkar wannan abu to alhamdulillah dukkanin abin da ya kamata a yi shine aka zauna aka tattauna da wannan kamfani yanzu mun ba su su duba dabinan da muke da su a faɗin jihar jigawa yaya za a ga lafiyarsu yaya za a inganta yin 'ya'yansu da kuma kan cewa tunda allah ya kawo fasaha ta zamani a ga kan cewa an samu ci gaba dangane da wannan sana'a ta noman dabino karo na biyu bayan an yi wannan gwamna ya hale kan cewa a gano yaya za a samu dabino dabino ka san ba za ka iya tantancewa wannan namiji ne wannan mace ba to amma allah ya kawo fasaha ta zamani shine na tishu culture din nan to da a cikin ikon allah yanzu an samu dabinan da ake so za a rena in aka rene su cikin yardar allah za a zo za a ba mutane wanda a halin da ake ciki yanzu mai girma gwamna ma ya ne a sayo wannan dabino mai tarin yawa wanda ya kai gindi sama da kusan dubu shida domin a zo za a yi gonakin dabinan wanda za a zagaye a gurin a dasa shi a kula da shi kuma a rene shi sannan kuma daga ciki za mu ɗauka mu ba mutane haila su ci gaba da renensu to a mai girma kwamishina shi wannan tarin dabino da kake magana mai girma gwamna ya sahale za a siyo zuwa wani lokaci ne ake sa ran siyowar sannan kala ɗaya ne ko kuma kaloli ne daban-daban kamar da ka sani ba kala ɗaya ba ne ba dabinan nan kala kala ne ya kai wajen kala biyar duk za a zo da su kuma insha Allah duk za mu rene su kuma za mu fitar da su daga al'umma da dukkanin za a ga yadda suke kuma nake tabbatar maka tuni yanzu za mu share wurare daga kowace shiya domin a ga kan cewa ya za a yi a yi wannan gonaki wanda za su zama kan cewa al'umma za su gani baya da wanda za a raba musu masu noman dabino a jihar jigawa sun yi farin ciki game da wannan haɗin gwiwa da aka yi inda kuma suke fatan wato wannan alaƙa da aka kulla ta kai ga gaci eh, shin mai girma kwamishina wani tabbaci za a ba su cewa layar su za ta yi kyan rufi to kamar yadda kake faɗa da a ce dukkanin abin da ka ga mai girma gabna ya faɗa har an fito an faɗa wa duniya wannan yanzu daga baya ne ma ke faɗa maka amma dukkanin abin da aka faɗa a cikin al'amuran nan komai ake bukata a yi tsarin dabinin na an kai kusan shekara ana tsatsara shi kuma har Allah ka wannan kamfani aka dora za a yi da haka yanzu tuni ma nake tabbatar maka mutanen nan za su ga za a kama aiki gadan-gadan babu sassautawa dukkanin abin da za a yi za a yi insha ko menene an kammala insha kawai mutane su zama masu sauraro in ba su gama an je wurin su ba su sanar da mu kuma su yan dabinan sun san me yake faruwa in Allah ya yarda rayuwar ka. to ko menene fatan manoman dabino a game da wannan haɗin gwiwa ga abin da wasu daga cikin su ke cewa kuna magana da sajiyu liman shuwari kaga dai kamar a arewacin najeriya babu wata jiha mai albarkatun 'ya'yan itatuwa wanda ake fraud da ita kamar jihar jigawa so amma hanyoyin da za a bi a inganta su ko iya su in mun dogara da su insha Allah za mu iya dogara da su a jihar Jigawa magana ta furut na albarkatun 'ya'yan itatuwa musamman shi wannan harkar da da duk Najeriya ba inda ake musamman a Jigawa a ce shiwari in dai an ce dibini. to ai sannan sosai kakannin kakanninmu sun shuka shi bila adadin kuma babu wata jiha da zaka je ka samu dabino a Najeriya kamar yadda zaka ka same shi a Jigawa. To yanzu gashi gwamnatin jihar ta Jigawa da kuma wato wasu kamfanoni na ƙwararru a ƙasar Saudi Arabia sun yi haɗin gwiwa domin ganin yadda za a haɓaka wato shi wannan noma na dabino da yadda za a inganta sarrafa shi eh, ku a matsayin ku na waɗanda kuke noman dabino kuma kuke cikin wannan harka ta dabino ya kuka ji da wannan gaskiya muna matukar farin ciki muna godiya menene fatan ku ga ita wannan wato haɗin gwiwa haɗin gwiwan nan muna farin ciki da kuma yi mata fatan alkhairi kuma dukkanin taimakon da ya kamata mu bayar don abin ya kai ga nasara a kiyasi kamar da dinai kala nawa kuke yi a nan yankin gaskiya muna da dibinai akalla ba a ƙasar ba ya fi kala ɗari za a iya bayyana sunan wasu daga ciki za mu iya muna da dibino chocolate muna da dibino zabiya muna da farar zabiya muna da targal muna da dan agaris muna da dan male muna da sinasir muna da eh, mai ruwan zuma akwai dibinai kala-kala wanda idan na nuna masu fizikali ba wai faɗa a baki ba ko a shagona a yanzu za ka samu kala ta fi ashirin a yanzu haka zancen da nake waɗannan kuma da bine ana shuka su a nan kuma suna yi ana shuka su a nan kuma suna yi Don ni kai na yanzu zancen da nake ma ina da sit ire-ire wanda nake shuka da hannuna yanzu ba za ka rasa ni da kala talatin ba kuma kowane different colors a yanzu haka akwai su a gidana gani ya kori to alhamdulillah ita wannan haɗin gwiwa idan Allah ya ta kai ga manufa muka samu cimma guri za ta taimake mu za kuma ta taimaki al'ummar mu kuma wanda da ba sa cikin harkar za su zo su ci gaba su amfane ta to kaga ba abin da za mu ce da wannan haɗin gwiwa sai dai mu Allah godiya kana tare da mustapha dan hajiya to alhamdulillahi wannan abu ne mai kyau tsakani da allah kuma na ji daɗi na kuma yi farin ciki kuma alhamdulillahi muna da bishiyoyi wanda daga cikin wannan local government ɗin da muke da su kusan babu wacce tafi mu da biyu da sauran 'ya'yan bishiyoyi ma kamar da dabinai kala nawa kuke da su kenan a wannan yanki a iya gaskiya ba za su ke ba saboda muna da su kala da yawa na'am kamar kaga kamar dabino namu na nan na'am iya gaskiya ba wai dabino ne kusan na kowace ƙasa ba yanzu kaga kamar irin su Nijar da sauran irin su wannan sauran Algeria duk dabinan su zaka same su suna da dabinai amma kuma zaka samu kala ɗaya ne saboda yanayin ƙasar su kala ɗaya dabinan su yake fita ku menene fatan ku ga shi wannan ah, haɗin gwiwa eh alhamdulillah muna fatan alkhairi kuma muna saboda wannan abu ne wanda an yi in Allah da kowa zai ji daɗin muhallinka rayuwarka Shirin muhallinka rayuwarka ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Ana iya sake sauraron shirin a rfi.fr/ha. tuni dai kwararru ke ganin wannan haɗin gwiwa baya ga bunƙasa noman dabino za kuma ta bayar da gudunmawa sosai wajen haɓaka tattalin arzikin jihar. Mun zanta da Farfesa Sale Makama Aliyu na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zariya a Najeriya, kwararre kuma masani a fannin tattalin arzikin noma. wanda ya bayyana irin ta goma shi da tattalin arzikin jigawa da ma najeriya zai samu sakamakon wannan haɗin gwiwar bisa ɗan ƙaramin bincike da na yi da kuma ni kaina a sani na na ɗan jihar Jigawa kuma wanda yake bibiyar wannan sabga ba na jin akwai kwana kusa akwai wata yarjejeniya tsakanin gwamnatin Jigawa da hukumar Saudiya akan harkar noman dabino. To amma dai alhamdulahi yanzu sai mu ce akwai wannan ɗin da ta kasance zamanin wannan gwamnati na mai girma Malam Umar Namadi. Allah ya sa ya nemo masu saka jari a wannan harkar kuma sun zo sun yi alkawarin za su ba da gudunmawa ganin an haɓaka noman dabino a yankin jigawa a kamanceceniya ko haɗaka irin wannan da aka samu a baya sun kasance akan wasu ɓangarori daban na harkar noma amma dai ba noman dabino ba misali kamar lokacin gwamna da ya gabata an so a kulle yarjejeniya kan yadda za a rinka kai dabbobi daga nan zuwa can musamman lokacin aikin hajji don a samar da wadatattun dabbobin da za a rinka yin hadaya prof matsayinku na masana tattalin arzikin noma ta yaya kuke ganin ita wannan yarjejeniya tsakanin gwamnatin jihar jiga da kuma wato wannan kamfani na kasar saudiya za ta bunƙasa harkokin noman dabino a jihar jigawa a ai daga ji ma kamar yadda ka faɗa haɗin gwiwa da za a yi abu ne da in Allah ya yarda in har Allah ya tabbatar mana da shi zai inganta ya kuma haɓaka harkar noman dabino kuma da cinikayyarsa a kaga kenan abu ne da muke kyauta zaton insha Allahu in dai har ya haɓaka noman dabino to haɓaka noman dabinon a jihar Jigawa zai samar da ayyukan yi ga matasanmu matasanmu na jihar Jigawa da ma makwabta da suke kusa da mu tunda kaga dai abu ne da za a samar da ma'aikata ko da leburori ne kuma hakan shi zai dada haɓaka a tattalin arzikin jiha tunda Allah cikin ikonsa zai sa masu zaman banza a rage su su samu aikin yi sannan kuma a rinka samar da kudaden shiga ma gwamnati da su kansu sauran al'ummar gari domin me in dai har an samar da waɗannan ayyukan yin to sauran fannoni ma na rayuwa za su inganta musamman ganin yadda idan an samar da kamar leburori sun samu a wani dan kudaden su na can kaga za su zo su daɗa sayan wasu abubuwa da za su rinka amfani da su na yau da gobe wadda a sabanin haka a baya ba lalle suna iya yin sa yadda ya dace ba an ɗau tsawon lokaci ana gudanar da harkokin noman dabino a jihar jigawa shin kuna kallon shi wannan dabino da ake noma a jihar jigawa ya yi daidai da irin wancan wanda ake sarrafawa a ƙasar ta saudiya eh to ba dai wai zan ce maka lalle ya yi iri ɗaya da na zai yi ko ya yi ko zai yi iri ɗaya da na ƙasar saudiya ba amma abin da ya kamata mu gane shine akwai abin da ake kira da a balu addition kamar wato ƙara inganci ko da kyawun abu da su ƙasar saudiya suke yi a madabinansu to don haka mu ma daga lokacin da aka samu damar haɓaka noman dabino a wannan yanki namu ko a wannan jiha tamu mai albarka ta jigawa ina tabbatar maka za a yi sauran abubuwan da suka dace don ganin an ƙara ingancin dabinon da ake samarwa ya yi gogayya da na sauran ƙasashe ciki har da ƙasar saudi arabia ah, ina ganin wani abu ne da ya fi komai sauƙi su ma ai ah, in ka duba in ka duba ka dubi tarihin abubuwansu da kuma shi kansa dabino, in ban da a cewar akwai wasu kala-kala wato varieties na dabino da su suke da su can mu ba mu da shi amma suna da irin waɗanda muke da shi ɗin ko muna da irin wasu daga cikin wanda suke da su kuma suke ƙoƙarin su ɗin wannan ɗin suke ƙarawa ake ƙara ingancinsa kuma yake samun karɓuwa a kasuwannin duniya to haƙiƙanin gaskiya insha Allahu inda an inganta wannan noman dabino a jihar Jigawa Ah, ina tabbatar maka cewar za a samu ah, wasu daga cikin kudurorin ita wannan gwamnati na ganin cewar an ƙara ingancin abin da ake samarwa ta hanyar eh, samar da abin da masu cin dabino suke so za su iya gyara shi a mai da shi mai kwallo a fakejin ɗinsa da sauran da abubuwan da mutane suke bukata da tsafta da sauransu kuma dama ina ganin kocan din ma abin da yake samuwa kenan ake yinsa in zaƙin nema duka za a samar da su tunda akwai technology yanzu da ake samar da su da za su abin da ake ganin ba zai yiwu ba Farab, a mafi yawan lokuta akan ga gwamnati ta bujiro da irin waɗannan abubuwa waɗanda ko masana kuke haskawa matsawar an yi su waɗannan abubuwa in aiwatar da su za a samu ci gaban da ake bukata. to amma wani lokacin sai a ga irin waɗannan manufofi sun ci karo wajen aiwatarwa an kasa aiwatar da su yadda ya kamata la'alla waɗanda aka ɗorawa nauyin yin wannan abu wace shawara za ka bayar kuma da kira da za ka yi ga masu ruwa da tsaki game da wannan abu kusa in ce ina da kyakkyawan zaton cewar a wannan karan ba lalle a samu irin haka ba a bisa la'akari da yadda in ka ga yadda shi mai girma gwamna yake a tsaye yake jajirtacce duk abin da ya sa da wanda ya sa da shi din zaka gan su a tsaye sun dage da ganin sai an yi kuma dama babban abin da ake nema shine a samu jajircewa akan aiwatarwa kuma a bisa ga dukkan alamu dai ina ganin cewar wannan gwamnati a tsaye take kuma za ta yi ya kokari ta dage ta ga da izinin Allah ina ganin in Allah yarda wannan abu zai yi shawarar dai shine a ci gaba da dagewa a tabbatar da aiwatar da wannan abu hallinka rayuwarka su ma dai kwararru a fannin noma na ganin haɗin gwiwar za ta yi gagarumin tasiri a fannin noma tare da bunkasa tattalin arzikin najeriya da samar da ƙarin kuɗaɗen shiga ga jihar tare da samar da ayyukan yi ga al'ummar jihar Haladu Kiyawa ya tattauna da Dr. Bashir Barau, mataimakin shugaban kwalejin nazarin ayyukan noma da sarrafa amfanin gona ta tarayya da ke Hotoro a jihar Kano. Wannan ba karamin dabara bane ita gwamnatin Jigawa ta domin ita gwamnatin Saudi Arabia an santa da noman dabino sannan kuma an santa da cin dabino sannan kuma ba da ba nomansa da take ma tana siyo wani dabinan daga wasu kasashen tana gyara su wato tana yi musu balu addition tana fakejin ɗinsu wasu kasashen tana kai wasu kasashen waɗansu kasashen tana kai musu kyauta waɗansu kasashen kuma idan an je aikin haji ana saya ana kuma dawowa da shi so idan gwamnatin jigawa ta wannan na farko shine za ta samu kudaden shiga kudaden shiga kuma masu kyau masu yawa kuma wanda zai taimaki kasar wajen bunƙasa tattalin arzikinta na biyu manoman jihar jigawa wannan ba karamin taimaka mu zai ba domin za su samu sababbin dabaru da kuma irirrikan da ya kamata su a sababbin irirrika da za su iya amfani da su wajen noman shi dibina sannan kuma za a samu gogayya tsakanin ita kanta gwamnatin jigawa ko kuma gwamnatin najeriya da ita gwamnatin saudi arabia dakta kana nufin gogayya a kasuwancin dabino kenan ko kuma wace irin gogayya ba gogayya ta competition ba wato a'a gogayya ta a ba ni gishiri in baka manda ta ilimi ta tattalin arziki ta kuɗin shiga da ta abubuwa da yawa to idan haka ne me ya kamata gwamnatin ita jigawa ta yi kenan don ganin an ci gajiyar wannan abin ta yadda ya kamata abin da ita gwamnatin jigawa za ta shine lallai ta tsaya tsayin daka ta ga cewar ta ci moriyar a wannan alaka ko kuma wannan haɗaka da ake so a yi tsakanin su domin yin hakan riba ne alfani ne gare ta da kuma manomanta da kuɗin shiga da da da da, da sauransu a ba da bayan haka wannan kuma za ta bude kafa za ta bude kofa ta kara jawo ita gwamnatin jigawa wasu damammakin adal. misali kamar na samun kiwon dabbobi wanda ita gwamnatin jigawa za ta iya samu wanda daga nan allah ne kaɗai san irin tagomashin da gwamnatin jigawa da kuma gwamnatin najeriya za ta samu wanda na san cewar a najeriya kan babu inda aka fi noman dabino a najeriya sama da jigawa su wannan lallai ah, lallai ba karamin ah, dabara aka ba kuma na san in Allah yadda ah, in dai ita gwamnatin jigawa ta rike wannan abun wannan kawai zai iya samun mata kuɗin da Allah ne kaɗai san iya kuɗin da za ta sama ta dalilin wannan wannan alaƙa ta cinikekeniyar sannan kuma ba a san nan gaba abin da Allah zai ba da dama ko kuma za su iya samun dama su hore wa kansu ba. Muhallinka rayuwarka. kazalika masanan sun bayyana haɗin gwiwar a matsayin wani gagarumin mataki na bunƙasa tattalin arzikin jihar da ɓangaren noma. To madalla nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon sai kuma mako mai zuwa za mu zo muku da wani sabon shirin da yadda mai duka. Yanzu a madadin wakilinmu na jigawa a tarayyar Najeriya Abdulkadir Haladu Kiyawa. da ka fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International. Abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, Godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.